والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na santan sa'ad abubakar da ke a nan unguwar gwiwar lagos a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan ramadan yau alhamis hudu ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan jiwon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun shiga suratul anbiya'i kuma mun karanta aya tara cikin ta yau za mu tashi aya ta goma a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad anzalna أفلا تعقلون الله تبارك وتعالى gaba da gaya ma mushrikan Makka irin ni'imomin da ya yi musu dama sun nemi a kawo aya Allah ya gaya musu abin da ya ba zai kawo musu aya ba domin sunna ce ta Allah duk mutanen da suka nemi a kawo musu aya aka kawo musu aya idan ba su imani ba za a halakar da su Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban ya ku mutanen Makka hakika mun sauka san muku da wani littafi shine alqur'ani fihi zikrukum ai fihi sharafukum wato akwai dokaka ku da ku. in ba da ƙur'ani ba babu wanda zai san mutanen makka ko da aka aiko musulunci musulunci yazo zo mutanen makka mutanen madina mutanen wa'annan garuruwan talakawa ne ƙanƙantattu ne ba kowa bane a cikin al'umma duk lokacin da daula ta yi ƙarfi ta yi ƙarfi za ta dinga kama ƙanana ƙanana tana yaki da su a wancan lokacin kuka ya aiko annabi sallallahu alaihi akwai daular farisawa akwai daular rumawa sune ne manyan dauloli na wancan lokacin suna ta yaki suna kama garuruwa amma babu wanda ya kula da makka da madina saboda ba da wani tattalin arziki basu da komai yau in ka diba america da take da karfi kasashen da take yaki duka kasashen da adaman fetur ne kasashen da ba su da man fetur ba su da komai ko kulawa da su ba ta yi a lokacin da aka yaki libya ɗan ɗan gaddafi a sa'id ya tsere ya je nijar sai america ta ce nijar ta ba da ƙasa ta ba da shi cikin tattaunawa da suka yi a bbc ministan harkokin kasashen waje na nijar yake cewa wannan tattaunawa da muka yi na america na mu aika wannan ɗanɗan gaddafi muna nan muna so kuma su buɗe embassy a garinmu ko embassy america ba ta da rai kasashen da take ganin komi ba za a samu ba amma kasashen da take ganin akwai wani abu to su take zuwa tana yaƙa to haka kasashen makka suke makka da madina kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sune mafi talauci sune mafi rashin tsari farisawa da rumawa sun kai karshe na ci gaba sun kai ƙarshe na abara da civilization amma makka da madina ko shugaba na gaba ɗaya babu sai da shugaban qurayshawa shugaban aus shugaban khazraj babu shugaba na gaba ɗaya saboda ko ci gaban samu shugaba ba su yi ba amma sai allah ya fi qur'ani da Allah ya fi ya aika ƙur'ani da nufin cewa a ƙarshen zamani bayan shekarar shekaru sun tafi mutane maka, za su samu zikir za su samu ambato ji yanzu yadda ake da Abubakar kusan kowane gida na musulmi akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman, akwai Ali duk daraja da albarka ta Alƙurani ne da Abu Jahal ya yadda ya bi annabi da Abu lahabi ya yadda ya bi annabi da su ma suna da wannan ambaton kowa yana son bayan ya rasu shekara da shekaru a dinga ambato ne girma ne da ɗaukaka sai wanda ya bi Allah wanda ya fi qur'ani za a dinga ambato ne yanzu zuku ji ba shehu ɗan fodiyo a lokaci ne akwai manyan masu kuɗi akwai manyan masu kaza akwai manyan masu kaza wasansu an mance da su sun wuce haka yau a duniya akwai manyan 'yan siyasa akwai manyan masu kuɗi akwai manyan bayan shekara biyu uku sakwato za ka ji ana ambacin sunan wasu malamai wa'annan manya-manyan masu kuɗin gaba ɗaya mantawa ake da su haka tarihi ya gada in ba ƙur'ani ka bin mantawa kai da kai ko an tuna da kai za a yi tunawa da kai da abin da ba abin kirki ba yanzu ji in ka zan na kwarai duk na kwarai ya zo bayan ka shi na kwarai yana tunawa da na gaba na kwarai ɗan uwa ne rashin ƙur'ani kai ne sai ce mu musaddiqan lima ya yadayya min alkitabi ni kaina na zo in gaskata waɗanda suka yi gani na littafi ƙur'ani yana gaskata a taura da injila haka mutanen kirki yau dinnan sai ka ji malami na wa'azi yana sahabbai Allah ya yarda da su malamai Allah ya yarda da su imamu malik Allah ya mai rahama wane wata mutanen kirki waɗanda ke zuwa bayan su ba mantawa da su suke sa a tuna su suke sa a ja su amma mutanen banza wanda ja umin ba'dihim ya ƙuluna rabbana fidlana ya ƙuluna rabbana fidlana wal’ikwaninan lalina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم دون سكزوا باين صحابي باين متانين كيكي الدعاء سكي مسلم yan ce ibn taymiya mutum wani suka zamani da ibn taymiya masu kuɗi da masu sarauta da mamluk zawaye yau duk babu wanda ya san sunan su yan ce ibn hajar yan ce ibn hazam yan ce imam al-bukhari mutum ne wani masu kuɗi lokacin imam al-bukhari wanda sai da ya ci ciyawa saboda yunwa saboda bai da abin da zai ci wanda suka aje kifi danye ne su ci shi haka nan saboda ba su da abin da za su sarrafa shi amma ya ce bukari ina masu kudin lokacin bukari ina sarakuna ina yan siyasar lokacin imamul bukari ga faɗi an mance sun tafi in sun mutu sun mutu haka rayuwa take mutanen kirki su ne in sun wuce ana ambatonsu amma mutanen da ba na kirki ba saboda mai akwai mutanen kirki ko wani lokaci amma mutanen banza in wasu mutanen banza suka zo babu ruwansu da waɗancan yanzu ka kiyaye akwai abubakar yau cikin mutane ana girmamawa akwai masallaci masallacin abubakar akwai makaranta makaranta abubakar akwai mutum da aka samu abubakar wani ya samu ɗane abubakar wani shi ba ne ya samu abubakar komai akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali saboda akwai mutanen kirki da suka zo bayan wa'ancan mutanen kirki akwai mutanen banza da suka zo bayan wa'ancan akwai abu jahali akwai abu lahabi akwai su suna na akwai mutanen banza yau da suka zo masu yakin musulunci amma babu mai sa suna ɗane suna abu jahali babu mai gina wata santa a ce ga america tana yakin musulunci abu jihali shi ma yakin musulunci don haka america ta gina wata santa ta sa mata abu jihali ina ruwanta da wani abu jihali babu ruwanta na ta kahirci take daban babu ruwanta da abu jihali haka duk wani abu da ka kai duk wani abu da kakai ba Allah kake bi ba in kuɗi ne ka tara in ni ka tara in ka wuce wani ɗan siyasa ya zo bayan ka wani mai kuɗi ya zo bayan ka babu ruwa ne da kai ba ka kai ya ambace ka ba shi kai ne yake wa na kirki ɗai in na kirki suka zo baya sai su tuna su sai su ambace shi su don shi Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hakika mun saukar san muku da littafi akwai ambaton ku ciki duk wanda yake Qur'ani bayan shekara 200-300 sai ya ambaci sunan shi sai an yaba mai kamar da ni gaya muku inin malamai muna jin sunansu muna kima masu ana cewa Allah ya musu rahama afala nuna shin wai ba za ku hankalta kula da haka ba kamata ya mu hankalta nuna yanzu in su wayancan mushrikan maka sun kasa hankalta sai mu kama ƙur'ani mu kama addini sai a ambace mu hakko da yaushe ya kasance an ba ambato na kwarai gare mu sai Allah ce wa kan kasamna wa kam qasamna min قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون لا تركضوا وارجعوا لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما, فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين bayan Allah ya ambaci mutanen kirki da cewa wannan littafi wanda suka rike shi za su samu ambato azzalumai ba sai cewa kam na min karyace. da yawa cikin alƙaryu da muka karya su kanat zalimatan wannan alƙarya ta kasance mai zalunta kanta wa sha'ana ba'daha qauman akharina bayan ita sai muka tayar da wasu mutane na daban mutumin banza in yayi rayuwa ya gama wani dan banza ya taso na daban ne ba ruwa ne da wancan baya girmama shi baya jin shi baya mai wani abu na daban ake tayarwa ba ba masu alaka da waɗancan muka masu sun su masu ambaton su ba don kowane mu ya kokari ya zan na kwarai na kirki ya kokari ya taimaka ma addinin musulunci in kuɗi gare in ƙarfi gare in dubara gare domin mutanen kirki in sun zo daga baya su yabe shi idan ya yi fitsara idan ya yi duniyanci ne ya gama idan wasu ɗan duniya suka zo bayan shi ba ruwansu da shi ba su yabon shi Allah cewa kam kasam namin da yawa daga cikin alƙaryu da muka karya su kana zalimatan wannan alƙaryun sun kasance a azzalumai wa da ha bayan sun wuce muka tayar da wasu kauman wasu mutane akari na daban a hasu ba'sana wa'annan azalumman da muka karya lokacin da suka ji azabanmu lokacin da suka hango azabanmu suka hango tsananinmu suka hango ba'asana a idahum minha kudu sai ga suna gudu da kafafunsu in azaba Allah ta zo sai mutane su dinga gudu sai mala'iku su ce musu la tarkudu kada ku yi gudu warji'u ila ma utriftum ku koma zuwa ga abubuwan da aka jiyar da ku daɗi akai mafi yawa Allah yana ambaton da aka jiyar wa daɗi a cikin Qur'ani da cewa ba su ne mutanen keke ba bismillah وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن قصوة وعذابا أليما Allah tabaraka ta'ala ce wa zalni wal mukaththibina banni da masu karyatawa su ake karyatawa sai Allah ce ulil na'amati. masu ni'ima ta zahiri ni'ima da kasara shine ni'ima ta batini da zahiri da Allah ya maka yalwa ya maka godiya Allah sai a ce kana da ni'ima amma in kudi ɗaya gare ka yaki halal yaki haram sai a ce kana da na'ama Allah ya ce kulin na'amati to da yace da yawa sai Allah ya mace masu ni'ima su ne ya halaka suwa da yawa ta ce ƙala mutuwa fuha ƙala mutuwa fuha waɗanda muka ji daɗi muka ba kuɗi cikinsu mafi yawa suke ta annabawa don haka sai Allah tabaraka wata ala ne ya ce muna mala'iku sai su ce ma azzalumai in an karya su suna gudu sai su ce latar ku kada ku yi gudu warji'u ila ma utriftum ku koma zuwa ga jin daɗin da aka baku zuwa ga dukiyar da aka baku zuwa ga yalwar da aka baku wa masakinukum da gidajenku da kuke kuri da su duk garin duk unguwarku ku ya fi na kowa kyau duk garin gidanka ya fi na kowa kyau duk ƙasar ku haka ma'abuta ni'ima ke alfahari ko gidan zai gina wa ko motar zai saye abinda a cikin kai ne tashi tafi ta kowa sai Allah ya ce ku koma zuwa ga abinda aka yalwata muku da gidajenku da Allah la'allakum tusaluna ko da za a tambaye ku watan duk wayannan abubuwan za a tambaye ku su wani alkiyama qalu ya wailana inna kunna zalimin baka in kana da gida da kowa ne gida kyau a unguwarku bayan an yi maka tambayan ni'imomin da aka yi ma sai ma tambayar gidan nan da yafi na kowa kana da ni'imar gidan gidanka ya fi na kowa kyau a unguwar ku mi kai gane ni'imar motar ka ta fi ta kowa kyau a unguwar ku mi kai gane ni'imar gidanka ya fi kowa kyau a garin ku mi kai duk waɗannan abubuwan Allah kun tus'aluna duk sai an tambaye ku su ni'ima ne domin Allah ya ce kuma innakum yawma idin la tus'aluna anin na'im duk sai an tambaye ku kowace kowace irin ni'ima ka ji wannan ni'ima annabi da ya karanta wannan ayar kuma innakum yawma tus'aluna 'anil na'im Kuma la tus'alunna yawma idin 'anin na'im kuma innakum latus'aluna anin na'im kuma latus'aluna yawma idin anin na'im annabi masa ce yace da nama kawai sai yace wannan yace nimar da Allah yace za a tambaye ka tuna wancan masa bata da magi bata da kori bata da irin miyar da kake ci yanzu wancan naman ba irin gashin yanzu bane babu amma Allah yace sai annabi da ya ga masa da nama sai yayi hawa sai yace innakum latus'alunna latus'alunna yawma idin anin na'im sannan wannan ranar za a tambaye ku ni'ima to su ma wayannan يرجعوا إلى ma أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا waina na inna kunna ظالمين da suka ga azaba Allah sai suka ce kai canmu lalle mun kasance mai. Allah ce fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin wannan shi abinda suka yi ta fadi har sai da muka maishe su abin girbewa abin ajewa kamar ka je ka girbe hatsi ka basu nan a ƙasa shine hasidan abin girbewa khamidin ai abinda ake bari nan bayan an girbe ya kasance ba ba komai bane ka hamudin nari idan fafi'at kamar kamar tuka ta wuta idan an kashe wuta habbi da ake bagi ne nan haka Allah ya ce haka mun ka bar sai Allah ci gaba ya ce wa ma khalaqna wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha مِن لَّدُنَّا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما ma tasifun Allah ya ci gaba da gaya wa mutanen Makka mushrikai dama wannan sura mun ce makkiya ce Makka aka saukar da ita don haka ita abinda take duk surorin Makka abinda suke tabbatar da cewa Allah shi yake bauta ba bai a baku misali da wayanda suka kibiya Allah daga farko aka halakar da su sai Allah ya ci gaba da cewa ma khalaqa as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibain ai ba mu halacci sama da ƙasa da abinda tsakanin su domin wasa ba ai ko halittar sama da ƙasa kawai ya ishe ku ji tsoron Allah ai ko halittar sama da ƙasa kawai ya isa kusan cewa ko wanda ya halitta su ya cincinta a bauta mai Allah ce wa ma khalaqna samaa wal arda ba mu halitta sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abinda tsakanin su la'ibina mala yace abidina min gari qasadi ba don wasa ba ba da wani nuhi mun ka halicce su ba bal khalaqnahuma mala yace bal bari dai khalaqnahuma Allah yace mun halicce su na ala kudratina domin su yi nuni akan ikon mu akan kudurar mu na ibada ibadana domin su amfani bayanmu sama ta sauko da ruwa kasa ta rike mutane su amfana su sha ƙasa ta fito da tsero sama ta yi tsaron ruwa sai ya fito ya yi albarka shine su kasance masu amfani ga bayanmu wannan ɗai ya ishi tauhidin Rububiya sanin akwai Allah wanda tauhidin shi ke nuna tauhidin uluhiyya sai Allah ya ce walau law aradna an nattakhidha lahwan da mun ga dama mu biki lahawan abin wasa malace ma yulhi bihi abinda ke ta yadda hankalin mutum abinda ke sa mutum wasa ya ta yadda hankali minal zaujati wa awwal ko na mata ko da lattakhadnahu min ladunna da da wajen mu za mu doka ne da Allah zai rike mata ko da ba a nan mutanen kasa za a cewa ga wanda an mata Allah ba ga wanda dan Allah da can sama Allah zai wa kai ne mata da da don Allah bai bukata a ce Uzairu da ne ne Allah bai bukata a ce Annabi Isa da ne ne Allah bai bukata a ce mala'iku da ne iya ne ne da zai doki iya da ya doke su duk inda yake can sama zai halitta iya wanda suka cincince shi Allah ya ce law aradna an nattakhidha lahwan da mun so mu rike abin wasa na ko mata lattakhadnahu min ladunna da mun riƙe shi da inda muke in kunna fa'ilina in muna aikata haka amma ba haka muka aikata ba bal bai wannan magana ba magana kwaye bace cewa Allah yana da da ko Allah yana da mata bal nadhifu bil haqqi ala al batili muna jefa muna jefa ƙarya da gaskiya musa gaskiya mu jefa ƙarya fa sai gaskiyar tawa ƙarya kaca kaca ta yi mata daga daga ta lalata ta shine fa yadmagu fa idza wa zahik sai ga ƙaryar ta ƙare sai ga ƙaryar don shi ake cewa ƙaryar mutum ta ƙare shi ne fa idza huwa sai ƙaryar ta ƙare mala yace ai zahib ta tahi wata ƙaryar sai tafi in gaskiya ta zo walakumul wailu mata tasifun kuma azaba ta tabbata gare ku mutanen makka da ke cewa Allah yana da 'ya'ya mata da ku masu cewa Allah yana da ɗan shi shine annabi Isa da ku masu cewa Allah yana da ɗa ɗan shi shine Uzairu duk wannan azaba ta tabbata gare ku da abin da kuke faɗi shi Allah mene wala man fis samawati wala hu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara Allah ya ce ah, walahu man fi samawati wal ardi ai Allah shi adda wanda as sama da ƙasa ba ku za ku zaban mai yaya ba inda yana son yaya shi zai zama da kai ne abinda as sama da ƙasa duk nashi ne hula ya indahu la yastakbiruna an ne. mala'iku da inda Allah da kuke cewa su ne ‘ya'ya mata na Allah su ba su girman kai wajen ibada ta yi, wala ya na ba su gajiyawa, yusabbihuna al-laila wan-nahara suna tasbihi dare da rana la yafturuna ba su kasawa ba su gajiya ba su kosawa haka mala'iku suke su ne man inda human wala human fis samawati wal ardi Allah shike da wanda a sama da wanda a kasa duk wanda a cikin sama da kasa na Allah ne wa man inda wa'inda inda Allah sune mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba su yin girman kai wajen bauta ma Allah wala yastahsiruna kuma ba su kasawa ba su kosawa yusabbihunahu yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi dare da rana la na basu kosawa haka Allah ya ta yabon mala'iku cikin Qur'ani a cikin suratul baqara Allah da cewa qalu takhadallahu walada wa qalu takhadallahu waladan subhanahu bal ibadun mukramun الله من سورة البقرة التي وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون irin wannan ayar da ke tabbatar da duk abin da as sama da ƙasa ga Allah ne kuma shi suke wa bauta a cikin suratul nisa ya Allah ta innamallahu ilahun wahid subhanahu wa yakunu lahu walad إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات والأرض haka Allah ya yabi mala'iku cewa su bauta mai kawai suke yi Allah yana cewa alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun Yeah. ce la ya Allah ma amarahum mala'iku ba su Allah da duk abin da ya umarce su la ya Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da Allah ya umarce su suka aikatawa haka Allah yana yabon suratul infitar yace inna alaikum lahafizina kiraman wa inna alaikum kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ummata su malaku ba su saba ma Allah duk abinda Allah ya ummace su shi suka yi tasbihi suka yi annabi sai ya ce aqakis sabau wa huqqalaha anta aq ma fiha mawdi'u arba'ati asabi illa wa fiha malakun yusabbih annabi ya ce sama ta doka sama ta yi kugi ta wahala kuma ya cancanta ta yi kugi babu inda ake aza farce hudu a sama face mala'ika yana wurin yana tasbihi jibatul ma'mur mala'iki dubu ke shiga kullum su bota ma Allah su fita ba su koma dawowa har ranar alkiyama wasu dubu su shiga wasu dubu su shiga ba ka dan adam ko da sadaka ya ka zuwa yanzu kullum dubu ka shiga kullum dubu ka shiga Allah ɗaya sai akan miliyan nawa ko biliyan nawa suka shiga don haka dan adam ko bai bauta ma Allah ba shi a ciki akwai wanda ke bauta ma Allah wanda ba su gajiya mala'iku kamar yadda muke numfashi haka suke tasbihi kamar da numfashi ko kana bacci baka ɗaukar hutun numfashi duniya da kaggaci mutum bai cewa na gaji yin huta da numfashin nan ya tsaya bai yiwuwa ka tsaya haka mala'iku ba tsaya da subhanallahi tasbihi suke tawa Allah Allah yana da masu bauta mai wayanda sun yi ninkin baninkin ɗan adama doka mu mun bauta mu Allah kan mu muka yi wa ah, Allah tabaraka ta'ala yana yabon mala'iku ya yabe su da haka sai Allah ya ce amittakhadhu alihatan amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الله يتشأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون shi sun ɗauki wasu abin bauta ne a bayan ƙasa bayan an gaya musu Allah ga yadda yake ga mala'ikun da gare ba su yi mai taurin kai wajen bauta Allah shi ya yi musu kaza amma duk da haka nan sun ɗauki wasu abin bauta bayan ƙasa hum runa, suna tsammani suke tayarwa 'yan an mutu suna tsammani akwai mai iya tayarwa an mutu ba Allah ba lauka na fihi ma alihatun illa Allah la fasadata aida akwai wasu abin bauta kuma bayan Allah a ƙasa da sama da sama da ƙasan duk sun lalace duk lokacin aka samu shugaba guda biyu to gari lalacewa ya kai ko kamfe ake na siyasa mutum biyu na son shugabanci ɗaya. ba ku ga yadda hankali ka tashi ba komi ya hirgice bancin cikinsu lokacin ɗaya ne kawai shugaba da akwai wani abin bauta tare da Allah to da sama da ƙasa sun lalace idan akwai shugaba biyu ga wuri kowa tattalin yake ce na shi za a yi wani ya ce yau rana za a yi wani ya ce lushi za a yi ba su ganin mutane sun wahala wani ya ce ruwa za a yi wani ya ce ba a ruwa yau haka za a bari akwai waɗanda suna ga hanya baka kowa wannan ya zo da nashi umarni wannan ya zo da nashi umarni don shi ko a gari ba a shugaba biyu shugaba ɗaya akai don shi annabi sassan ya ce man atakum wa amrukum jami'an ala rajulin wahidin yuridu an yafuka sakun faktuluhu idan akwai khilafa ta musulunci annabi ya ce duk wanda ya zo al'amarinku yana kasan mutum ɗaya mutum shine shi ne shugabanku al'amarinku na kasa ne yana son ya raba kuto ku kashe shi misali in khilafa akai ba demokuraɗiyya akai ba shugaba akwai na gaba ɗaya khalifan musulmi kamar lokacin sai na abubakar sai na umar da lokacin khalifofin da suka biyo baya wani ya zo ya ce yana son ya ke shi ya samu wannan mulkin sai annabi ce ku kashe shi saboda zai kama mutane tashin hankali ne duk lokacin da ɗiban mutane zai yace gana shi wannan ya ɗiba ya gana shi sai a dinga kashi kashi a dinga tashi samun tashin hankali Allah ya ce wannan Allah ya ce ah, subhanallahi rabbil arshi amma yasifun tsarki ya tabbatar ma Allah ubangijin al'ashi ga abinda suke siffanta shi da shi na cewa yana da abokin tarayya la yusalu amma yafalu ai shi Allah ba a tambaya ce duk abin da yayi wa hum yusalun su ɗan adam su ake tambaya su mala'iku su ake tambaya su aljannu su ake tambaya su bayin Allah su ake tambaya kowa sai Allah ya tambaye sa kai kaza amma shi Allah ba wanda ke tambaya ce miye yayi wannan shine addinin mu wanda ba addinin mu ɗaya ba yau muna ganin su a TV ya an yi wani abu sai su ce God why me hawa sun fara cikin musulmi sai ga mutum ya rubuta a Facebook mutum ya rubuta a Twitter mutum ya rubuta a Instagram God why me why now wai na tambaya Allah me yasa ni wani na ya rasu shekarar jiya yanzu wani na ya rasu mi yasa ni kadai Allah haka suke tambaya mu kuma musulmi Allah ya koya mana la yusalu amma yafalu ba a tambaya Allah duk abin da yayi duk abin da Allah yayi daidai ne duk abin da ya ma domin kai azu mun karanta shi adda abinda as sama da ƙasa don haka ba a cewa Allah ba a cewa God why me ba a cewa ka wannan kuskure ne magana ce ta mushrikai kuma muna ji suna yi yau amma abin takaici shine musulmi su dinga kwaikwayo domin me domin sun nisanci makaranta sun nisanci Qur'ani sun nisanci karantarwa sai ko yawan waɗancan da suke gani a social media a TV ta suke doka to a ƙa'ida ta musulunci la yusalu amma yafalu ba a tambaya Allah duk abin da ya yi wa hum yusalun su bayan Allah su ake tambaya su na da kuka hada tare da Allah wajen bauta su Allah zai tambaye Annabi Isa kai kace a bauta maka a duniya Allah zai tambaye duk wayanda kuka bauta makewa su suka ce a bauta musu Allah ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun ya tabbatar ma Allah ubangijin al'arshi daga abinda ake siffanta shi da su wanda wayance mushrikan ke siffanta shi da su Allah ce amittakhadhu min dunihi alaha shin sun riki wasu abin bauta ne kuma bayan Allah kul hatu burhanakum kace ku kawo hujjar ku na cewa wani ya cincinta a bauta mai nan da kuke bauta musu suka halicce ku <coughs> ko suke azzata ku ko suke raya ku ko suke kashe ku ba su da wata siffa hatu burhanakum ku kawo hujjar ku na don me kuke bauta musu hada zikru man ma'iya cewa abota ma Allah shi kadai wannan shi ambaton duk wanda a tare da ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da ni wannan shine ambaton mu cewa muka abota ma Allah shi kadai wa zikru man qabli kuma shine ambaton wanda aka fina na annabawa bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa sai dai mafi yawan wayannan mushrikai ba san gaskiya ba wa hum mu'ridun kuma suna kauda kansu ya ana gaya musu ana kiransu ana karanta musu ayoyin Qur'ani ba su saurarawa Allah ce wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa illa nuhi ilayhi annahu la Allah ce wa ma arsalna min qablika min kai annabi Muhammad sallallahu ba mu bamu aika kafin ka ba na wani manzo illa nu'i ilaihi sai mun yi mai wahayi duk annabin da aka aiko kafin kai manzon da aka aiko sai an yi mai wahayi annan la ilaha illa ana wahayin shine babu abin da ya cincinta a bauta masai ni in ji Allah fa abudun ku bauta min haka duk annabawan da suka zo da manzannin da suka zo baya sun zo da wannan ne me Allah ke cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at cikin suratul nahl Allah ke cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ko wace al'umma hakika mun aika mata manzo ni manzon nan ke cewa yana cewa an i'budu Allah ku bauta ma Allah wajtanibu at-taghut ku nisanci tagutu ku nisanci duk abin da ake hadawa da bauta da Allah wayin bauta watan duk annabawan da suka wuce annabi ya ce nahan al-anbiya wa abna'ul allati dinuna wahidun wa shara'i'una shatta mu annabawa kamar ɗan uba ne ba ɗan uba wajen kiyayya ba wannan na kiyayya da wannan a'a wajen mun haɗu a wajen abu ɗaya dukkanin mu addinin mu ɗaya ne babu wanda cikin mu ake cewa abauta ma gunki abauta ma wani annabi abauta ma wani manzo dukkanin mu mun haɗu addinin mu ɗaya amma shari'an mu daban-daban wancan a shari'a su wanda ya sha giya ga abin da ake mai wannan a shari'a wanda ya zina ga abin da ake mai wannan a shari'a sallah biyar suka yi wannan a shari'a tasu tafi biyar wannan a shari'a tasu bata kai biyar ba watan kowa daban-daban shari'ar da Allah ya azama kowa daban ne amma addinin ɗaya ne tawhidin ɗaya ne cewa abauta ma Allah cewa abauta Allah shi kadai haka Allah tabaraka ta'ala yake cewa cikin suratul zukhruf was'al man arsalna min qablika was'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badu was'al man arsalna qablaka min qablika واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا, أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Allah ce wasu alman arsal namin qablika min rusulina ka tambaye wa'anda muka aika kafin kai na manzon mu aja'alna min dunillahi min duni rahmani alihatan yubadun mun sanya musu bayan a arrahmanu Allah akwai abin da ake bauta ma ba wani abin da ake bauta ma sai shi wannan shine addinin shine addinin annabawa gaba ɗaya sai Allah ya ce mai wa qalu takhadha rahmanu wa qalu takhadha rahmanu walada subhanahu بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الله ce wa qalu takhadha ar-rahman walada mushrike sun ce Allah ar-rahman yana da Allah ya tsani a cikin da cikin Qur'ani duk aka ce raddi yake yi sai ya haika magana ya maisuwa bai cincinta ce Allah yana daɗa ba ta bukata aka yi Allah bai da bukata wa qalu takhadha rahman walada sun ce Allah mai rahama ya rike da subhanahu sarki ya tabbatar mishi bal ibadun mukramuna sai dai bayi ne masu abin karamawa mala'iku kenan don shi wannan mugunyan magana ce a ce Allah yana da tatakadu samawatu wa qalu ittakhadha ar walada laƙadiji ji'tum shay'an idda تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Allah ce sama ta yi kusa tana girgiza tana kamar ta faɗo ƙasa ta yi kusa ta shaƙe ta tsage duk don an ce Allah duwatsu suna girgiza duk don an ce Allah yana da ɗa. Zaka ana mu'amala da waɗanda ba musulmi mu'amala ta koyi ta kyautatawa amma kakka je wani taro da ya keɓance su ɗaya za a dinga kiran Allah yana da ɗa ana tabi kuma kana nan kana saurare inda ake cewa taba ma Allah clap for God sai kaga an taba ma Allah irin wannan wurin sai bai dace musulmi ya halace su ba baka mutu yana tambaya cewa zan je an gayyace ni ɗaurin auren abokina amma a coci za a yi sai ce kaje inda za a zamna a ci abinci abokinka ne na kasuwanci na aiki na karatu babu matsala a ci a tashi amma kakka yadda kaje inda za a yin addu'a a ambacin wani Allah a ce Allah yana da da sama tana girgiza ƙasa tana kamar ta cage duwatsu suna suna ciccika an ce Allah yana da da kana wurin kuma kana zaune lafiya lauki lama ana tadi kila ma kana wasa da dariya wannan ba daidai bane ana mu'amala da wanda ba musulmi mu'amala ta kwarai amma kakka yadda ka zamna inda ake kiran cewa Allah yana da da Allah ce bal ibadun sai dai su mala'iku da kuke bayan Allah da annabi Isa da kuke ce dan Allah ibadun bayi ne mukramuna abin karamawa ne la yasbiqunahu bil qawli ba su rigan Allah da magana wa hum bi amrihi ya'maluna suna aiki da al'amari ne kamar can da Allah ce wa yaf'aluna ma yu'maruna duk abinda Allah ya ce su ba su faɗi sai abinda Allah ya ce babu da suke cewa sai abinda Allah ya ce sannan in Allah ya sa su duk abinda ya sa su suke aikatawa sai Allah ce ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum kuma Allah ya san abin da agabansu, su ya san abin da abayensu. su Allah sani yake da su wala yashfa'una illa liman yataka ji Allah ya yabe su Allah ya ce bayi ne abin karamawa kuma ba su rigan Allah da magana kuma duk abin da Allah ya ce su yi su kai Allah ya yabe su Allah ya san abin da agabansu, su ya san abin da abayensu, su sai Allah ya ce maka amma wala yashfa'una illa liman tara. su kansu ba su wa kowa ceto sai wanda Allah ya yarda da shi kada ka rudu cewa Allah ya yabe su mutanen kirki ne ka ce za ka je ka bauta musu ko ka ce za ka laɓe ta hannunsu ba su iya wa kowa ceto sai wanda Allah ya yarda wa hum min khashyatihi mushfiquna sannan ga tsoron Allah su masu cin tsoro ne saboda khashiya saboda tsoron Allah da suke har tsoron Allah yana tsoratar da su ya ambaci Allah in suka ambaci Allah komai na umurnin Allah da hanin Allah yana tsoratar da su suna zama cikin tsoro ceto gaskiya ne Allah ya ce wala yashfa'una illa liman yatara mala'iku ba su ceton kowa sai wanda Allah ya je da shi abinda mu muka yadda shahada suka shine ana ceto ba daidai bane a ce ba a ceto annabawa suna ceto manzanni suna ceto mutanen kirki suna ceto waliyai suna ceto salihan bayi suna ceto mahaddata alqur'ani suna ceto ceto gaskiya ne ana yin na alkiyama sai dai babu wanda ya isa ya ceto yana kiyama sai ceto ya cika sharuɗa guda biyu na farko sai wanda Allah ya ba ibni Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu man zalladhi yashfa'u indahu ne sai maimaita nan yace alamu ma baina aiki ma khalfahum kuma yadda ya faɗi nan Allah ce man dalladhi yashfa'u inda wa isa yace to inda Allah yake illa bi iznihi fa sai da iznin Allah wato duk da annabi sallallahu alaihi wasallam da za a ba ceto in ya zo ya zauna in ya zo ya yi sujuda karkashin al'arshi ba cewa zai Allah Allah ka bani ceto ba duk da roƙon ceto a lahira babu mai iya roƙon Allah Allah ka bani ceton wani duk da haka ba yi Allah shi ka ayyana ya ce wani je ka yi ceto wani je ka yi ceto idan annabi sassan ya sujuda ƙarƙashin al'arshi ya daɗe yana sujuda sai a ce mai ya muhammad irfa'ar a saka wasal tuɓa wa shafa'atu shafa ya kai muhammad ɗaukukanka roƙe duk abin da kake so za a baka nemi ceto a baka ceto sai Allah ya ce mai nemi ceto sannan yake bada ceto ina ga wani zai ce shi zai ceto ne ranar lahira wani zai cece mu ai ba a sani ba bai ma iya buɗe baki ya ce Allah ka bani ceto Allah shi zai cewa wani da wani ka yi ceto shine shagafi na ceto na farko shi wanda zai ceto sai Allah ya ce mai kai ceto na biyu kuma wanda za a ceto sai wanda Allah ya yarda da shi Allah zai ce mai ceci wane da wane da wane ga sunan su zaka ceto shine Allah ne ya ce wala yashfauna illa liman irtaba ba su ceton kowa sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ya haɗe su a aya ɗaya ya ce wa kan min malakin fi samawati wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Allah ce wa kan min malakin fis samawati da yawa mala'iku da as-sama wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba zai amfani kowa da komai ba illa min ba'adi an ya adana Allahu liman ya sha'u wa na wannan sune sharuɗa guda biyu na ceto can Allah ya faɗi ɗaya cikin sukatu cikin ayatul kursi Allah yake cewa ya dallabi yashfa'u hu illa bi iznihi nan kuma Allah ya faɗi ɗaya yace wala yashfa'una illa liman yutara nan kuma Allah ya haɗe su wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah yayi izini ga wanda ya ga dama ya ce wani da wani da wani cece iceto wadan ceto zaka ceci wani da wani da wani wata duk da kai baka cewa wani zai cetun ka sai in Allah ya yarda Allah zai bashi list in Allah ya ce shehu dan ice iceto shi zai ce ma zaka ceci wani da wani da wani da wani ba shi da cewa zan ceci wani da duk wanda ne ga dama ba a ce malam wani iceto sahabi wani iceto zaka ceci mutum bakwai ga sunayensu kamar yau ne a ce maka an baka mutum biyar ka kawo admission za a ba su university amma sai sun ci jam wani 80 sai suna da credit guda biyar ba ce an baka mutum biyar ka kawo admission a baka a cikin kwata sai ka dauko wanda ko primary certificate ba su da za a baka ba za a baka ba wannan na duniya kenan wallahi masalul ala baka Allah shi zai faɗin wannan to kan ya amfani tun da kai umarni aka yi ma kuma aka ce wani da wani an aga darajar ka ta hanyar ta ka Allah ya sa su aljanna ai ko kai aka ce kawo mutum biyar za a ba su offer ta aiki ka kawo mutum biyar ɗin wani suka cika aiki har gobe za su ce kaka neman musu aiki har gobe za su girmama ka lahira ma yin Allah ya ba wani da wani cetun wani da wani da wani da wani wanda Allah ya yarda su aka cece su sai kasance darajar wa'anda suka ceto ta ƙara girma wacce suna gan ta hanyar wa'annan Allah Allah ya yi muna ya ceto Allah ya karɓi ceton shi ya ba mu aljanna yashi ahlus sunna sun yadda cewa ana ceto duk masu cewa ahlus sunna suna cewa waliyai ba su ceto suna cewa ba a ceto ranar lahira ba gaskiya bane akida ahlus sunna ta ku ji abinda ibnu taymiya yake faɗi game da ceto yace walahu sallallahu alaihi wa sallam fil qiyamati talatu shafa'at annabi sallallahu a ranar alkiyama yana ceto kala uku da zai yi akwai ceto kala uku wa'annan ceton kala uku biyu annabi ɗaya kayin su amma akwai guda da kowa da kowa zai yi game da ibn taymiya zai ba mu labari yace amma shafa'atul ula ceto na farko wanda annabi ka yi ne fa ya yashfa'u fi ahli al-mawqifi an yuqda bainahum ba'da an na hun zai yi ceto ga mutane da ake tsaye ranar alkiyama cewa ai musu hukunci ceto na farko kenan duk jama'a sun taru tun lokacin annabi adamu har zuwa ƙarshe mutanensu da aljannunsu da kowa da kowa da mala'ikunsu da kowa da kowa Allah ya tara su waje ɗaya babu mai iya zuwa yawa Allah magana a yi ya nemi ceto na cewa a yi hisabi sai shi ba da an taraja al'ambiyaru ibn tamiya ce bayan annabawa sun dawo sun ja da baya sun ce ba za su iya ba adamu wa nuhun wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam dukkaninsu an shafa'ati hatta tantahi ilayhi har akai karshe gare shi musa hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim ko wani annabi aka je ya fadi uzuri ko wani annabi aka je ya fadi uzuri wanda fi da yayi banda annabi isa shi kan lam yuqalahu dhanbun shi ba wani zunubi da ya ambata sai kowa ya kasa sai a zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai wannan shi kadai zai wannan ceton lokacin ne zai je kakashin al'arshi yayin sujuda yace in yi tawa Allah tasbihi ina ambaton shi da wasu sunaye da ni ma ban san su ba yau sai wannan lokacin Allah zai koya mai abin da zan faɗi yace inni inni in dade ina yi sai Allah ce ya Muhammad ya fara saka ya kai Muhammad daga kanka da wannan sujuda was'al tuqa tambaya a baka washfa kai ceto tushfa sai ai maka ceto sai a baka abin da kake so sai ya ce ya Allah ina bukata awa al'umma gaba da ai musu hisabi sai ai musu hisabi doka na farko da na karshe musulmi da kafiri kowa sai ya ga fa'ida annabi sallallahu kuma a wama arsalnaka ilhamatan lil’alamina annabi rahama ne ga dukkanin talikai mutane da aljannu ko wanda bai bi shi ba sun ya kai ya san wuta ko aljanna ya yi ba zai samu sanaka ba sai annabi sassana ya mai ceto doka annabi yawa kowa rahama yawa kowa jinkai musulmi da kafiri wanda suka zo kafin shi da wanda suka zo bayan shi da mutum da aljannu gaba daya Allah ya kara mai salati wa amma shafa'atu thaniya amma ceto na biyu fa yashfa'u fi ahlil jannati an yadkhulul jannata zai yi ceto ga ɗan aljanna su shiga aljanna bayan mutane ɗan aljanna sun cincinci shiga aljanna an gama hisabi an ƙetare siradi. dama ƙetare siradi shine abu na ƙarshe da za a yi da an ƙetare siradi sai aljanna don shi an ce ma bahaushe a ah, barka sai ce Allah ya gaya mu fagin barka wata fagin barka shine in ka tsallake siradi? da ka diba kan ka tsallake sirati duk abin da ka gada ba baka yanzu ka yantu kawai ka riga ka wuce ka wuce ka ba a koma ka ba ka wuce ne bayan an tsallake sirati ana tsallake sirati dama sirati saman wutar jihar nama yake karkashi ne da ka faɗa wuta kai da sirati da ka kasa tsallakewa ciki ga yadda kaifi ga yadda da tsirari da kaifi ana tattakawa da ka faɗa. wuce kai Allah ya tsare mu in ka wuce kuma annabi ya ce wasu kamar walkiya wasu kamar doki suke wucewa wasu kamar wasu da kek su wuce ko da ke mutum ya wuce ya yi sa'a to ka kawo baki aljanna saura shiga to shine sai annabi ya yi ma ceto kuma za a bude aljanna bayan aljanna sun taru suna son su shiga sai annabi ya zo ya kwankasa sai ya ce wane ne sai ya ce muhammad sai mala'ika ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin gairaka da kai aka umurce ni kai in buɗa ma kowa sai ka zo sai ya buɗa sai kowa ya shiga dun mu shiga insha Allah ta baraka insha Allah duk za mu shiga to ceto na biyu wannan ba wanda isa ya yi shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mala'ika da zai zo a bude mai ko wani annabi ko manzo ko wani wali ko wani babban mutum kowa ba zai iya ba wannan lokacin wancan da wannan duk sai annabi sallallahu alaihi wasallam ibn ibn taymiya ce wa hatani shafa'atani khassatani lahu wayannan ceton guda biyu ke banci suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansu yace wa amma shafa'atu thalitha amma ceto na uku fayashfa fi man istahaqqa nara annabi yana ceto ga wanda ya cincinci a sashi wuta wa hadhihi shafa'atu lahu wannan ceton nashi ne shi ke yi ne wani sa'irin nabiyina haka sauran annabawa suna yi wasiddiqina da siddiƙai wa gairihim da wasu su ma na waliyai da mutanen kirki da salihai da balagatan bayi duk suna ceton wanda ya cincinta ya shiga wuta an raba an auna ayyuka ne ya kasance ayyuka ne wanda ba na ba sun rinjaya ya tabbata ɗan wuta ne sai annabi ya ce ya Allah ba ni ceton wani sai wani annabi ya ce ya Allah ba ni ceton wani kila suna ne garan duniya yana so na yana girmama cikin annabawa wani sahabi ya ce a ba ni ceton wani wani babban wali ya ce ya Allah a ceto sai Allah ya ce ka ceci wani ba wai ba suka ce a ba ni ceton wani ba ceto Allah zai cewa kai ka ceci wani ya cinci shiga wuta ka cetai annabi wani wani ya cinci shiga wuta amma ka cetai fa yashfa'u liman istahaqqa an-nara Allah ya dakulaha sai annabi ya ce ceto ga wanda ya cincinci ya shiga wuta sai ya ki shigarta waya shafa'u liman dakhalaha an yakhruja minha sai ya ceci wanda ya shiga wuta sai annabi sassara ya cece shi a da shi haka sauran annabawa haka sauran manzanni haka sauran mala'iku haka sauran mutanen kirki dukkanin suna yin ceto amma haka ɗai wala shi yashfa'una ba su yin ceto illa liman yartada sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa kashi min yi mushfiqun kuma su mala'iku game da tsoron Allah suna masu ƙanƙantar da kai masu jin tsoro suna ko da yaushe bin bil khashiyati ala mushfiquna ay khaifuna suna masu jin tsoro Allah ya sa mu cikin masu jin tsoro Allah ya sa mu cikin waɗanda za a ceta kuma ya ba mu ceton wasu ranar alkiyama abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu ya shafe littafan mu idan akwai tambaya za mu ansa insha Allah wanda muke iya ansa Okay, ɗai, sai muke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi